jefa ƙuri'a wacce mafa fa wannan ƙuri'a irin wanda da canki irin wanda wanda aka kafa da sharaɗanta sanannu cikin musulunci dan ka san fadin kalmar a Hausa sai wani ya dauka cewa to kenan an jefa ƙuri'a malam ya ce eh, akhrajahu Ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi wa Muslim haka Imam Muslim binahuhi kwatankwacin abin nan da aka faɗa wa kaza tahawi haka imam tahawi ya rufe shi wal baihaqi da imam al baihaqi wa ghairuhum da sun su wa ziyadatu li muslimin wannan ziyada ta karshe ta cewa annabi yi ƙuri'a tsakanin su har zuwa a wato ƙuri'an a wato ziyadan nan da ta zo wanda yake cewa lam yakul lahu malun ghayruhum kaga ya ta in bracket ko wannan dadin imam muslim ne ya rawaito shi wa ahmad fi riwaya haka imama ahmad ta cikin ɗaya daga cikin riwayoyinsa yanzu wannan na ba mu fahimtar kenan idan mutum ya yi wasici da abin da ya fi kashi ɗaya bisa uku ba ruwanmu da wannan ko mu sai mu fitar da kashi ɗaya bisa uku sauran mu mayar cikin mai cikin rabon abin da yake magana abu na goma sha biyu ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداء في دينهم bil سيما فيما wajibi بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز wa yudfana ala sunnati mala yace walamma kana al-ghalibu ala kathirin minan nas yayin da ya zanto abin mafi rinjaye a bisa ga mafi yawancin mutane fi hazin zamani zamani namu al-ibtida'a fi dinihim shine kirkirar bid'a a cikin addini wannan shi furin jaye yayin da al'amari ya zama haka wala siyama fi ma ta'allaqu bil janaizi musamman ma kuma cikin abin da yake da dangantaka da gawa ko kuma binne gawa kana min al-wajibi to anan fa ya zama wajibi an yi muslimu musulmi ya bada wasiti a lokacin da rashin lafiya ta kama shi ya bada wasiti an haza cewa a yi tattalin sa zuwa kabari wa yudfana abin ne shi ala sunnati a bisa ga tsarin sunna ya ta dukkan yan wanda yake to koda bayan na mutu duk abin da yake hakikanin sunna tun daga wanka har binnewa har ta'aziyya shi kadai za a yi duk abin da yake bid'a ne baya da asali ban yadda ai ba wannan wajibin kanka ne kai wannan ina fata an fahimta saboda me saboda mafi rinjayen halin mutane yanzu shine yin bid'a cikin waɗannan al'amura ko yin sunna bid'a ne ta farin jaye ko to sai kai kokarin ka sanar da yan uwanka cewa duk abin da za a yi sunna sai ba mu sani ba sai ku je ku ne ku tambaye malam wani ku tambaye malam wani ku nemo suwa ne duk ku je ku nemo bayanin yadda ake kafin ku kowane irin abu wannan shine wasici na da ku in kai haka daga baya ko sun yi bid'a baka da laifi amma in ka san kana tsammanin a iya yin bid'a cikin lamarin binne ka kuma ka yin wasici lokacin mutuwar ka bayan ka mutu aka yi bid'a kai ma kana da rabuwa ciki ina fatan kun fahimta shine malaka ya zama wajibi mutum ya wasici cewa a binne shi bisa ga tsarin sunna amalan bi qaulihi ta'ala dan yin aiki da fadin Allah ta'ala da yace ya ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kanku da ahalinku daga wuta wa kudu an wal hijara wanda makamashinta su ne mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilazun a bisa ga wutan nan akwai mala'iku da suke gadi gilazun waɗanda suke masu kaushin zuciya shidadun masu tsananin karfi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba Allah duk umarnin da ya musu suna aikata abin da aka umarce su da shi ne ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك dan haka sahabban annabi suna kasance suna wasici ga ahalinsu ga yan uwansu kafin mutuwa sai su yi wasici cewa ko da bayan na mutu ayi mun kaza ayi mun kaza ya faɗa baban da ya san da sunna su ake yi sai ya bada wasici cewa ayi wal atharu anhum bima zakarna kaseeratun in kana son ka bi ruwayoyi daga wajen sahabbai akan haka suna da yawa fala ba'sa min al-iktisari ala ba'dha babu laifi mu ɗan takaita maka akan waɗansu ba sai mun kawo maka duka ba alif wato nan a kenan e an amir bin sa'ad ibn abi waqqas an karbo hadisi daga karbo magana daga amir dan gidan sa'ad dan gidan abi waqqas anna abahu lallai babansa sa'ad bin abi waqqas qala fi maradihi alladhi mata fihi ya faɗa cikin cutar da ya mutu cikinta ta me yace yace alhidu li lahadan in kun tashi gina mun kabari ku yi mun lahadi wansibu alayya libana kuma ku dan dora mun hoge a daidai kaina kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka wa annabi da mutum tabbata gare shi inda sa sai gina a jiwa kun san ginin kabari iri biyu ne akwai ashakku akwai allahdu abinda ake nufi ashakku shine wanda muka fi sani a yi babban rami mai fadi sai kuma a zo a yi da a tsakiya to wannan shine ashakku amma alladu babban rami ake yi idan ya zurfi to ko a makon ya sake a daga gefen kabarin daga jikin bangon kabarin sai kuma a kurta a rami haka sai da an zo sai a sa mutum kawai nan gurin haka kaga shi baya bukatar kasko ko dole kasko akwai to wannan shine allahadu kuma irin sa aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sai sa alke bada wasiki ga yan wansa yace li lahadan in kun tashi gina kabari ku yi min lahadu kar ku yi min shakku ina fatan kun fahimta wansibu alayya yanzu ko cikin mu ya taba ganin alladu duk abin da muka saba yi shine a kyau sai abin da malamai suka ce mafi kyau shine ayi alladu amma idan kasar waje ba ta da kwari to sai ayi ashabu amma idan kasar tana da kwari wanda yin an yi alladu zai daidai to shi ya fi cancanta ai ina fatan kun fahimta ya danganci yanayin kasar waje yace wansibu alayya labna ko al-libna idan kun binne ne kuma sai ku dan dora goge karami haka a daidai wajen kaina kama suni a bi rasulillahi sallallahu alaihi saboda haka ya yan uwa wajen ginin kabari Allah ya fi kamata a yi in ka saba ta da kwari sai a yashaku idan an yi aisha kudin nan an rufe mutum tudun kabari ba a so ya wuce dani daya ina ba da an fahimta ba a cewa wani kasar da aka tura sai an mayar da ita waye ce idan aka rufe shi dai har ya kasance ya dan tayar daidai tsani ɗaya ko abin da bai kasa tsani ɗaya ba sai a bar shi haka amma yi a dorawa akan tsari ɗaya bid'a ne to balantana da suke zuwa a zo da blog sai a zagaye mutum da blog a ƙara dan mare-mare a kai ko wani kabari da ake kira mai tifa saboda shi tifa guda aka je aka juya a kansa na mare nau'i ne da ya kamata a nisance su kuma kawai irin wannan karatun yanzu mutane na kishirwar su fiye da abin da fiye da ruwan shan su wallahi saboda wuya kaje duka da ahlus don da ba halin sunna ba saboda mutum idan ya rasa shirya annabi yadda ya tashi gane a gari haka yake yi Ba ya iya inkari dai idan kai inkari ba sai ka duba sai ka bura fiye da dari da haka aka yi. kai kila dai wannan shine daidai tunda da ya gani shi ake wannan na farko kenan sa'ad bin abi waqqas akhrajahu muslimun wal baihaqi wannan asar imam muslim ne rawaito shi da imam al baihaqi wa garu na biyu an abi burda ke burda yake cewa qala yake cewa ausa abu musa radiyallahu anhu abu musa al-ash'ari yayi wasiya Allah ta kara masa yadda hina hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta zo masa kale yake cewa idan talaqtum bi janazati in kun ɗauki gawa ta za ku tafi fa asri'u bi al-mashiya to ku rinka sauri ba a yanga wajen sauka gawa kauri ake yi wala tatbi'uni bi majmarin kar ku bi ni da kaskon wuta kamar yadda mutanen jahiliya ke yi wala taj'alanna ala lahadi shay'an kar ku ɗora wani abu akan lahadu dina da za ku yi yahulu baini wa bainat turabi idan an yi lahadu to kuma ba a cewa a sa kasko a ciki a ku kyale mutum da shi tsakanin shi da kasa yace kar ku sanya wani abu yahulu baini wa bainat turabi wanda yake tsakanina da kasa wala taj'alanna ala qabri bina'an kar ku yadda ku gine akan kabari na kaga dai yana hadi akan abin da ya san bid'a ne kin sahabi da cikin sahabban da sallallahu cikin gwanayen karatun qur'ani har wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kofar gidansa da dare ya ji karatun qur'ani na tsaya sai yana taki sai ya tsaya a wajen ya dade ya dade ya dade da aka waye gare ce kai jiya na wuce ta kofar gidanka kana karatu mai dadi sai ke cewa wallahi ya bakin Allah da na san ka tsaya la habbartuhu laka tahbiran da na yi murya mai dadi dan ka ji dadi ya ma'aikin Allah fiye da wanda kace la alanna ala bina an karka dore gini kan kabari na wa ushidukum yace ina tabbatar muku anni bari'un min kulli halikatin wa salika na ban ranta daga dukkan wata mace mai aski wai dan an mata mutuwa su matan jahiliya haka ake in mijinta ya mutu sai ta yi kwalkwabo wa salikatin ko dukkan wata mai raki au kharikatin ko dukkan wata mai yaga tufafinta wallahi na barranta ba ruwa na da ita in dai ba da umarni na ba ba ni da laifi qalu sai suka ce sami ta fihi shay'an wadannan ababan da duka zana shin ka ji wani abu ne daga ma'aikin Allah ya magana kan su qala na'am min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam <laughs> dukkan su daga annabi ne ba ɗaya da na kawo daga garin kaina akhrajahu ahmad wal bayhaqi bi hadha tamam imam al ahmad da imam bayhaqi kawo shi da wannan cikon hadisin ibn majah bi sanadin hasan da sanadi kyakkyawa na uku daga cikin sahabbai wanda zai takaita a kansa an huzaifa ta an karbo daga huzaifa kala yake cewa idza ana mittu fala tu'zinu bi ahadan idan har na mutu to kar ku je ku yi shela ga mutane ku na kurkusa ku yi maza ku kai ni fa inni akhafu an yakuna na ayin ina jin tsoron shelan nan da za ku yi kar ya shiga cikin abin da ake kira na ayu na ayu shine kuka wai kina ganin shelar ma kamar kuka ce kuma kuka din an ce ana yawa mutum azaba da shi <laughs> ina ba zan fahimta wato har abin da yake halal ne shi yana jin tsoron kada zanto benen da za a taka aje game ga haram to halal din ma sai hana shi fala tu'dinu bi ahada kar ku je ku bayar da ke gare ni ga kowa fa inni akhafu an yakuna ra'ayan wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i naji annabi yana hana yin kukan kira shine ai tiraka kuka ko kururuwa saboda mutuwar wani akhrajahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa rawahu ghayruhu bi nahwin bi nahwihi wa sayati fi na'i wannan hadisi ne sake mai tashi nan gaba hadisi ne kyakkyawa wa fil babi atharun ukhra a wannan babi akwai athar maganganu da dama na sahabbai da tabi'ai fil za su zo nan gaba fil 47 a mas'ala ta 40 da bakwai ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار saboda abin da ya gabata ne imamun nawawi ya faɗa cikin littafin sa al-azkar muntakhaba yake cewa wa yustahabbu lahu istihbaban muakkadan mustahabbi ne ko mustahabin wanda yake mai karfi ga dukkan mutumin da mutuwa ta zo masa an yusiyahum yayi wasici ga yan uwansa bijtina ma jarat al'adatu bihi cewa lalle su nisanci dukkan abin da al'ada ta gudana ana yi min al-bida'i fil janaizi na bid'o'i a wurin janaiza wa yu'akkidu al-ada ala zalika ya dauki alƙawari da su cewa lalle ba za su yi haka ba kar ya bar su ko da yayi wasici haka imamu nawawi ya faɗa kaga wannan duk ya kamata mutum ya yi wannan duk ya kamata mutum ya yi irin waɗannan ababen da wannan ne sai a gyara mujtama gaba daya to wannan shine karshen darasin mu na yau abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi babu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana kuma gaskiya irin wannan yana da kyau kaga muna da yan uwa waɗansu a ƙauyuka waɗansu a waɗansu garuruka daban-daban irin karatuka irin wannan ba su zake musu ba akwai waɗanda suke da burin su bi abin da shari'a ta ce amma ba su santa ba da za su ji ta za su yi aiki da ita to ya kamata idan mutum ya zo irin wannan karatu ko shi ya karanta ma dai ya fahimtar da su ko ya samu irin kasar din da aka yi wannan bayani kai ka ba mutum kyautar irin wannan kasar wallahi ya fi kyautar ka ba shi rigar malin malin da dabba da wando ya san wannan ya fi kyautar malin malin ya fi kwanan masara sanin irin wannan babin saboda abin da za su yi daga azabar Allah abin da za su yi daga azaban kabari to irin wannan ko da mutum shi ba zai iya zuwa ya karantar da su ba sai ya samu kasidin da aka dauka sai ya sai ya aika yan uwansa ko ya ba mutum kyauta ko cikin yan wanka wani gari wanda kaga shedan ya farauce su ba su halarta wuraren karatu sai ka samu kasar kasar irin na karatu ka rinka ba mutum kyauta ko da a mota ya rinka sa rinka ji sai ga Allah ya rubuta shirya shirya sa ta irin wannan hanya saboda wato dole liman idan yayi bayani to kuma sai ladan ya daga sannan ya wa mamun ko amma sautin liman wani lokacin shi kadai in mamun na da yawa ba su iya ji gaba daya Allah shi fahimtar da mu wassalamu alaikum warahmatullahi da yawa da uwa suka rubuto mai tabbayin na farko yana magana ne a kan shaida idan ba a samu mutum biyu ba aka samu ɗaya idan ba a samu mutum biyu ba aka samu ɗaya dole ne dai wannan na biyan a same shi tunda shaida biyu ake bukata lalle ne saboda haka sai an samu guda biyu musamman dangane da abin da ya shafi wasici kuma wannan abu ne mai sauki idan an zo zaman gida a halin tafiya ne abin ke da wahala shi yasa har aka bada canji na musulmi cewa a iya kawo wanda ba musulmi ba yi to yake cewa amma wajen shaida wanda ba musulmi ba to sai kasance an sami ɗaya ba yahudi ɗaya kuma kirista sa iya a ba ta aka dole sai kiristoci ko dole sai yahudu ba kuma kafaran da ake magana a kansu wajen bayar da shaidan nan sune kafaran da ake zaman lafiya da su wanda ba a fada tsakani wato akwai yarjejeniyar zaman lafiya da su sune ake magana kamar ahlul zimma kenan ko wannan wai soke a ta masa baitin da aka yi bayani cikin rahabiya dangane da maganar maza da mata daidai ne wajen cin gado idan dai yan uwa ne wanda uwa ta hada abin da yake cewa wa tastawil inasu wa dhukuru fihi kama kada awda al masturu wannan bai ta maitan baka ke kamata ba ya kamata ka samu littafin guda ka saya manzumatul rahabiya dan karamin littafi ne baiti 240 ne ko 300 ko na bai dai kai 300 ba dan haka idan ka dage cikin wata ɗaya ko wata biyu sai ka haddace shi gaba daya ya fi ka rike baitin ɗaya kawai A wannan yake cewa ma huwa ramu wal ismamu fi ayi mawdin na yi bayanin ar-ramu wal ismamu a nan masallacin da masallacin Beirut Road ar-ramu shine an-nutqu bi ba'd haraka mutum ya yi furci da rabin haraka ba cikakken haraka ba da karamin sautin da na kusa ne zai ji banda na nesa wannan ababin a yake na biyu al-ismam al-ismam shine wato isharatun bi ne. wato mutum yi ishara da labbansa guda biyu da bamma amma babu sauti a cikinsa wannan yana jin a darussan baya duk mun yi magana a kansa wai idan mahaifan mutum suka yi wasiya cewa ko da bayan sun mutu su suna bukatan a yi musu duk waɗansu ababe na bidoyi suka zana cewa lallai sai an yi musu mutum ya iya aiki da wannan wasiyar a'a duk wannan tana cikin wasiyar da haramun ne ka yi aiki da ita mutum idan mahaifansa suka ce ko da bayan sun mutu a yi sadakar uku a yi sadakar arba'in a yi waɗansu ababe wanda kai kasan cewa saba wa ne za ka ji amma ba za ka yi aiki da su ba ba ruwanka da wannan sai ka yi musu akan abin da ke tsari ne na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba a kirga shi cikin cewa saba iyaye wannan kuma yana magana ne akan wai aikin banki da aikin menene abubuwa da ya zana wannan mun shayin magana akan sa muka ce gaba ɗaya kamar yadda bincike ya nuna wanda hay'atu kibarul ulama kungiyar manyan malamai na kasar Saudiya da ko malamai na Rabita binciken da suka yi duk sun yi tafi bisa ga cewa bankuna waɗanda ake ta'amuli da su a halin yanzu a rayuwar yau bankuna ne wanda suke mu'amala da riba to da haka tunda suna mu'amala da riba bai halatta ba mutum ya ce zai ta'amuli da su ta hanyar aiki ko waninsa domin kamar taimakawa gudanar riba ne a cikin rayuwar yau da gobe sai dai kawai abinda malaman ke cewa idan larura ta kama a iyayi duk abin da malamai ke ginawa suna gina shi akan abdaruratu tubihul mahzurat wannan bankuna a halin yanzu ɗaruruwan musulmai ko dubban musulmai suna ajiye dukiyoyinsu a gida a cikin su saboda hadarin ajiye dukiya a gida saboda ko yaya barayi suka san mutum na ajiye dukiya a gida za su iya kai masa hari lokacin da duk ga dama larura ta sa ya kai banki to wannan laruran ta halatta masa zai iya kaiwa banki kenan babu laifi a kan shi don saboda gudun kar dukiya ta salawanta. sannan su koma musulmai waɗanda za su yi aiki a wajen saboda bayar da kariya ga dukiyar yan uwansu musulmai ta yadda inda za a kyale cewa duk arna ne suke gudanar da bankunan to kuma dukiyar musulmai za ta iya shiga cikin hadari to wannan su ma sai malamai suka sake bada da fatawar cewa inda wannan kudurin ne da wannan manufar ne to saboda larura ya halatta a nan mutum ya yi aiki a nan ya zanto manufarsa bayar da gudunmawa ko kariya ga dukiyar yan uwansa musulmi kar ta shiga cikin hadarin wato a salwanta saboda yana ɗaya daga cikin manufofin addinin musulunci bayar da kariya ga dukiya da haka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce a yanke hannun barawo idan yayi sata as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma jaza'an bima kasaba kala min Allah kuma ubangiji subhanahu ta'ala yana al-mubazziranci yace wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kuma ubangiji ce ko da zaka ci zaka sha dukiyar ka ce to kar ka yi faca ka kar ka yi almubazziranci yace wa kulu washrabu wala tusrifu kuma ya siffanta bayan Allah cewa za an faku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace Allah ya so muku ababe guda uku ya ki muku ababe guda uku amma ababe guda uku da ya so muku shine ku bauta Allah shi kadai kar ku hada shi da wani abin bauta wannan abu na farko kenan abu na biyu wa anta tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kar ku rarraba abu na biyu kenan abu na uku yake cewa antu nasuhu man wallahu Allahu amrakum duk wanda yake jibantar lamarin ku ta hanyar shugabancin ku to ku rika yi masa wasiya ba bore ake masa ko waye ba idan ya ba daidai ba sai a yi masa wasiya sai a masa nasiha sai a faɗa masa gaskiya in yana daidai kuma sai a tabbatar da shi a goye bayan sa akan daidai din nan nashi amma ababe uku da ya hana yace yaƙi muku wato qila wa qad shine yawo da jita-jita an ce wane ya ce an ce wane ya ce ubangiji ya ki wannan kuma ya muku kasratu su'al yawan tambayoyin da mutum ba yana nufin fahimtar addini ba sai dan yayi tambaya dan a faɗi laifin wani ya ji daɗi ko yayi tambaya dan ya kure malamin da zai tambaya ko yayi tambaya dan ya muna munana wani mai saurare irin wannan tambayar an ki muku ita sannan kuma yace wa yada'atul mal an ki muku wato tozalta dukiya ko wulakantar da dukiya irin waɗannan ayoyi da waɗansun su su ne malamai suka yi izina da su wajen cewa ashe dukiya wani abu ne mai muhimmanci dan haka aka ce ma maraya a rike masa dukiyarsa sai ya girma ya yi wayo a bashi mutumin da yake mahaukaci a rike masa dukiyarsa sai ya girma ya wayo a bashi mutumin da yake wawa ko gaula rike masa dukiyarsa ake in yayi wayo a bashi dan Allah ce wala tutusufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum kiyama ita dukiya ita ce kashin bayan rayuwar ku to duba da ita sai aka ce tana da muhimmancin da wato wurin da ake ta'amuli da ita in ya zanto babu wata hanya sai ita ko da hanyar ta'amulin ta haramun ce kamar irin banki to musulmai su yi aiki a wajen amma ya zanto manufarsu shine wato ainihin bayar da kariya ga dukiyar yan uwansu musulmai dan kasa salwanta dan kar a cuce su musamman kaga akwai da dama daga cikin masu hali ko masu arzikin da Allah ya ba su dukiya mai yawa suna kai bankuna ajiya amma kuma ba su da ilimin zamani ya da dama akan cuce su kamar waɗansu shekaru da suka gabata baya an gano waɗansu masu aikin banki da suka yi sama da faɗi suka zalunci wani attajiri wajen kuɗi sama da naira miliyan biyu wanda wanda ya tona abin wani musulmi ne da aka haɗa baki da shi sauran wajen mutum shi da dubba musulmi bane shine da bakwai kawai musulmai da abubuwa da dama irin wannan wanda sun sha faruwa ana cutar yan uwa musulmi in ya zanto mutum manufarsa ne wannan kuma yana ciki din yana tunanin yaushe za a samar da bankin musulunci ya bar wannan to wannan ya halatta amma in ya zanto mutum manufarsa ba wannan bace ba shi dai aiki ne da yake ganin ma ya halatta yayi to nan gurin kuskure ke zuwa ta haka wannan shine bayanin da malamai suka yi wai wannan kuma yana magana akan fatawar da take cewa shin ya halatta wato mutum ya taba mace wai idan mutum ya taba mace alwalarsa ta warware ko bata warware ba zance mafi inganci idan mutum ya shafi mace alwalarsa bata warware ba wannan shine zance mafi inganci malikiya suna ganin da akwai wanda suke ganin shafan mace mutlakan yanqudul wudu kamar mazhaban shafi'iyya ta kowace fuska ka shafi mace alwala ta warware ko da baka sani baka taba ta sai kawai ka ga mace ce to wai alwalanka ta warware mutlakan haka sai da haka ko wani titi wani lungu a cikin alkahira kasan misra yace kasan mazhabin shafi'a tafiya a wajen kusa da jami'atul azhar ne to wani wuri ne mai rinsi titi ne wanda yake ko mutane na kowa a wajen to duk yadda ka kai ga abin da sai ka taba mace a wajen Wani ka san su matan su da a waje suke ba wasu suke ba to shine sai um, mutane suka sa wajen wai wai na lungun da waqadul wudu <laughs> ina jin in shafi'iyya ne suka sa wannan suna mai dungun warware alwala duk wanda yabo jan sa ta warware talaka ah, su malikiya su kuma suke cewa a ah, wai in kasa da lazzata aw wajadaha in mutum yayi nufin ya dadi dan saboda shafar mace to alwala ta warware ko da bai ji dadin ba ko kuma ah, ya shafe ta ba da nufin ya dadi ba amma da ya shafe ta kuma sai ya ji dadi alwala ta warware amma idan lam yaqsid lazzata wa lam lazzata wa lam yajidha to anan gurin alwudu lam yantakis idan mutum bai ji daɗin ba kuma dama bai nufaci jin daɗi ba amma ya ta mace to alwalarsa bata warware ba zance mafi inganci wannan ko da mutum ya ta umarci alwalarsa bata warware ba annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yin alwala sai kuma ya sumbaci waɗansu daga cikin matansa kuma ya tafi masallaci sallallahu alaihi wasallam sumbata ko bashi yiwa ba tare taɓa mace ba ina fata an fahimta su abin da suke kafa hujja da shi aula mastumun nisa falam tajidu ma'an wannan lamastum din sai suka ce ana nufin shafa to lafazin lamastum ko da yake yana nufin shafa amma malamai sun ce ma'anarsa nan gurin a ammu minal lamsi ya fi shafa da kuke nufi ma'a wato akhassu ka minal lamsi abin da ake nufi da shafa nan ana nufin kusantar mace aula mustumun nisa'a falamta tajidu ma'an ibnu abbas yake cewa ubangiji almubashara da allamsu da menene duk yanayin da almasu duk yanayin kinaya ne dangane da jima'i amma baya son ya sarraha shi sai ubangiji ya kinaya sai ya alkunya sai ya kawo lafazin da zai wakilce shi gurgurdan yadda mutane za su abin nan Allah ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid Ko ya san al mubashara ba sadau da iyalin al mubashara ba al mubashara shine runguman juna wannan ko ba shine Allah ke hanawa ba me yake hanawa anan ga masu itikafi ta iyali ina fata mun fahimta sannan yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nakatum mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin tataddunaha in kun saki mata tun kafin ku shafe su to babu wata inda za su yi anan me yake nufi da shafa yana nufin wato ainihin jima'i to dan haka da allamsu da almasu da almubasharatu a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta dukkan su suna nufin jima'i shine ubangiji ke ta aula muslimun nisa a falam tajidu ma an fatayammu to sai suka ce lamar su mutu sa wai shafa ake nufi matakar ka shafi mace baka samu ruwan da zaka sake alwala ba to fa taimma mu sai kai taimma dan saboda shafar mace yana kare alwala wannan kowa ba shine abin ba saboda haka shafar mace a zance mafi inganci baya kare alwala wannan wai yake cewa ka bi mutum masabuki a cikin sallar juma'a kai ma ka samu juma'a ba ka da ladan juma'a kana da ladan azhar dinka wai wannan yake cewa wai yana wai hadisin da yake nuna istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kenan mutum ba zai kara akan dari ba ko ba zai rage ba ka iya yin dari ka iya yin sama da dari sai dai shi nuna yana yin dari sallallahu alaihi wasallam amma dan ka dan kara akan dari ba laifi kai ba dan saboda malamai sun ce mafhumul adat yana daga cikin mafahim din da yake la yutabar gairu mutabar mafhumin adadi wannan kaida ce ta usulul fiqh akan wani mai arzikin da ba ya kyautatawa in gidansa sai dai yawa na nesa mai hukuncin sa hukuncin sa dai bai kyauta ba dan ga cikin gurin ya kamata mutum ya kyautatawa yan uwansa ya kyautatawa ƴaƴansa dukkan su abinda zaka tarar da ka shi kan sadaka ne ba a ce kar kai wani nesa ba amma na gida sai kai musu kuma sai ka je kai wani nesa din duk gaba daya wai me hukuncin tufafin da ake cewa bai haramun ne ga mazaje tufafin alhariyar wani nau'i na tufafi haka zahab ana nufin zinari duk tufafin zinari ko na alhariyar haramun ne ga namiji ne abin da ake nufi ko wanda na cewa wani hadisi ne ana yin musafaha bayan sallah musamman a ranar juma'a a'a abinda malamai suke cewa ba ba a ba a royato ba daga annabi cewa bayan ya gama sallah ko sahabbai in sun gama sallah suna tsaya su gaggaisa da juna irin yin musafaha da mutane suka dauka kamar wani abu na yau da gobe ana gama sallah wannan ya waya a cikin sau ya gaisa da wannan ya gaisa da wannan wannan baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam naka malamai suka sa shi cikin bid'a amma idan mutum ka dade ba ku gaisa da shi ba bayan an gama sallah kai sallama sai kawai ka ga wani ne a kusa da kai sai ko gaisa wanda kai kana nufin rashin gaisawar ku ta yau da kullum wannan babu laifi amma ga wannan tun da suke yanzu yanzu nan sun zo sun ji darasi tare ana yi isha'i kuma salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bid'a ne shine ake magana akai shine ibn uh, ibn fodi ya kawo cikin wasu sunna kama dal bid'a kuma shine wato ibn al-hajj ya kawo cikin littafin mudakhal ban manta ba sai ka ce da shi a wannan gaisuwar ba suna ba ce <laughs> ai wasiya za ka masa dan nan gaba kare kuma in ka kaure kai ta zai ka wulakanta shi zai je ba wani ya bashi kuma wai cewa annabi bai fara yin zaman istiraha ba sai da ya tsufa wannan gaskiya ne ba gaskiya ba ne ba wannan masu tawilin aiki da hadisi ne kawai sai su yi wa tawili hadisi su yi wa hadisi tawili dan kasu aiki da shi ba inda aka nuna annabi wai sai da fasa sannan ya fara jalsatul istiraha wannan yana magana na masa bayanin alkanutu da yake alkanutu bayan alkanutu sai a cikin nawazil annawazil shine wata musiba ta sauka kamar fari kamar an kama waɗansu yan uwa musulmi ba da hakkin su ba an daure su kamar dai wani musiba ta sauka ga yan uwa musulmi ko kuma waɗansu kafirai a ga suna zama barazana ga al'ummar musulmai to kaga na wazil kenan wani abu da ya faɗo bagatatan to ya halatta ya alkanut a cikin irin wannan kuma alkanut a irin wannan tsari ana yin sa ne a cikin dukkan sallolin farilla a ta sallolin azhar da la'asar don ana yin alkanut a cikin irin wannan tsari in nawazil sun zo an gane ko wannan alkanut da farko kenan amma alkanut na biyu shine wanda ake yi a cikin wutiri a raka'an wutiri ta ƙarshe. wannan ma ana son mutum yi duk dare wadansu suka ce a sai cikin ramadan ne kadai wadansu suka ce a ramadan tun ba sai goma karshe kadai in dai a wutiri ne amma zan ce mafi inganci zaka iya a cikin dukkan rakawoyin wutiri ko ramadan ko ba ko ma ba cikin ramadan ba sannan ko ba lalle ne kai ci ban ma ka kai in ka gada ma ka ki duk dai wutirin ka yayi amma alqanut da ake a cikin sallan asubahi a raka'a ta biyu wannan an tambaye wani sahabi aka ce masa me kake gani dangane da alkanut na je iraq na ga mutane suna alkanut ce ai bunai innahu muhdath yace wannan alkanut din ai bid'a ne da aka imam nasruddin albani ya masa babi da cewa bid'a ne a cikin littafin irwaul galil da haka abinda ake cewa shine annabi ya taba yin a farkon rayuwarsa amma da karshe ya daina duk sahabin da ya musulunta daga karshe karshen rayuwar annabi bai taɓa ganin annabi ya alkanut ba da haka ba suna bane ba daidai bane bayan alkunut bayan sallan asubahi duk da cewa mu ko mun saba a malikiyanci sai an yi ina ba ta an fahimta waɗannan abubuwa duk suna buƙatar bin diddigin hadisai littattafan da muke karantawa akwai alheri mai yawa a cikin su sannan kuma akwai kurakuran da ke ciki to sai mu aiki da alherin abin da ya dace da daidai kurakuran kuma da ba dace da daidai ba sai a gyara a kama hadisai a yi ta aiki da su wannan shi ya dace wai me ya matsayin zaɓe na ƙuri'a da ake yi a da da da da da da da da da gawo a demokarasi wannan yana buƙatar lacca guda asalin demokarasi wa kirkiro ta a duniya su waye suka fara ɗabbaka ta duk wannan malaman musulmai sun yi rubutu a kai su waye suka kirkiro demokarasi a duniya a yana aka fara ɗabbaka ta a wata shekara wata nasara demokarasi ta shi sannan kasashen da aka ɗabbaka demokarasi wani irin kushe demokarasi ta samu daga wajen ƴaƴan da suka kafa ta ma kanta duk akwai rubuce rubuce rubuce a nan gudun da malaman musulmai suka yi na da na yanzu da larabci waɗansu kuma da waɗansu harsunan sanar da haka ne zaɓe na jefa kura irin wanda ake yi shi ma ka sa shi cikin larura ba ita ce hanyar da musulunci ke tabbatar da shugabanci ba hanyar da musulunci da ke tabbatar da shugabanci ta hanyar shura kwamiti a samu kwamiti na mutum shida ko bakwai ko takwas wanda suka fi kowa ilimi da tunani da hangen nesa da takawa sai su zaɓo mana shugaba amma hanyar demokarasi kuwa wato mafiya yawa ne suke ci kuma mafiya yawa Allah ya bada labarin su walakin na kasara nasi la ya'lamuna walakin na kasara hum yajhaluna wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minina mafiya yawa zaka samu ba mutanen kirki bane dan haka sai kaga wannan ta sa sai kaga jam'iyya ta ci zabe a wurin da ba ta da dan takara su kansu wanda suka zaba ba su zama wanda suka zaba kenan babu fa jam'iyya ce ta fi zaɓe a wurin da ba ta da ɗan takara to yanzu waɗannan mutanen in suna da ilimi ko tunani ko hanyar ne su za su yaka. ba hanya sai dai ta tabbatar da shugabanci a tsarin musulunci ba wannan yana bukatar dogon bayani dai idan aka yi gajeren bayani mutane ba su fahimta ba da gaggawa mai tambaya ta karshe wai ya kasance wannan tambayar ban fahimce ta sosai ba tambaya ta karshe na ba da yana da tambaya ne kan shaida da aka yi magana shaida waɗanda suke ba musulmai ba fahimta ba ya yi rubutun ne ƙanana da yawa saboda haka ban fahimci tambaya wannan tambayar ta biyu na magana da kila dangane da masu mata biyu da aka ce mutum ya kuri'a da sauransu don haka yanzu da mai tambayar sai ya bayanin ta a fili sai an fahimta amma dai gaskiya ban fahimci rubutun ciki ba kai ne kai ne me wannan tambayar muke cewa ka kyale shi bayani da kansa to ita ce me eh da ubangiji na bukatar rubutu da sai ya maganar rubutu kawai kai tsaye amma shaidu yana da muhimmanci tunda ka gara ambace su eh, ka ga a wani wurin shaidun kadai ba sa wadatarwa sai an hada da rubutu kamar wajen me wajen bashi idza tadayantum bidanin ila ajalin musamman faktubuhu wa yaktub bainakum katibun bil adl kuma mai rubutun ba kai bane ba ba ko mai karban bashin bane wani mutum ne daban wanda ba shine mai karbawa ba shine mai bayarwa ba وليكتب بينكم كاتب katibun bil ولا يبقى ya ان an هذا har zuwa karshe kuma sai ke cewa wa ashidu idza tabayatu kaga bayan shaida dole sai an samu kuma mai rubutu amma a wurin can da aka ce shaida ba ce rubutu ba kaga ba za a yi rubutun ba kuma da za a rubutu na'am eh shi yasa malamai suka ce shi rubutun mustahabbi ne yin sa shi yafi wadanda suka ce a ah, rubutun wajibi ne cikin bashi mai yawa irin wanda ake jin tsoron a iya inkarinsa amma bashi ɗan kaɗan to wannan rubutun mustahabbi ne cikinsa ba wajibi ba ne ba wato dai abin da ake lura abin da zai tabbatar da haƙƙi wanda zai kare dukiyar wani ta yadda wani ba zai zalunci wani ba don wani zai iya cin bashi musamman yanzu da lamura suka yi wahala ya zo ya ta rigima ya ce shi ba kaza ba aka bashi ba to shine amfanin shaida da rubutu din kaga nan gurin sai a tabbatarwa da mutum cewa ga abin da aka rubuta kuma idan an zo rubutun wajen bashi kai da ka karfa kai za ka duk gwanin cewar wancan kai za ka yi masa shifta na abin da zai rubuta ni wani a yau rana kaza ga watan kaza na karfi kaza na wani kuɗi wuri na gugar wuri naira kaza bisa ga alƙawarin zan bayar a rana kaza ga watan kaza insha Allah na yadda zan bayar na ji na yadda dan ya tabbatar wa kansa haƙi saboda ana jin tsoron kana cewa shi yasa ka ce ya rubuta dan kare tsammanin ma zalunta sa akai ina fata an fahimta sai mutum ya yi masa imla'i sai rubuta idan mutum kuma wanda ya karu bashin bebe ne to sai dan uwansa ya zo ya imla'i ko wani dan uwansa ya zo ya imla'i waliyul waliyuhu bil adl sai kuma aka ce wastashidu shahidai ne min ko fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman bauna. ka ga irin wannan kaidojin duk ba ban su wajen bashi shi yasa sai a ta rigima wani a bashi bashi ya cinye ya ce bai karba ba wani kuma ya ce a a ya rage adadin da ya bayar wani kuma mai bayar wadda zalunci ya ce a adadin da na baka kaza ne ya kara akan abin da ba shi ne ya bayar ba duk irin wannan ba abin da zai magance shi sai bin dokar Allah subhanahu wataala a rubuta kuma a kafa shi na Allah adu eh to